أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدياتا تبتا مع الله وبنجي جندا يرى يد موزوة وانا رانا مي البركة رانا رجوموة رانا ايد المسلمين دونيا جباقيا yau muna ashirin da uku ga watan biyu watan safar kenan bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya watan nuwamba miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu ɗaya shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas idan lissahin ya tabbata hudu ba tana magana game da tuba da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala a kasancewa mu bayi masu yawan laifuka masu yawan mantawa da aikin da aka gabanmu muna yawa ubangiji subhanahu wata'ala kurakurai to akwai buƙatar tunda muna yawaita kurakurai kuma mu yawaita tuba ga Allah subhanahu wata'ala godiya ta tabbatar ma Allah dukkanin alkhairi yana ga littafin Allah mai girma da ɗaukaka arziki da samun tsira suna ga biyar sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi horo ku sani dukkanin bid'a yan uwa sharri ke kuma duk wanda ya bi son ransa to hakika ya baci muna gode ma Allah wanda ya ladabtar da mu ta hanyar bibiya ga dokokin alkur'ani mai girma wanda yake shine mai karɓar tubar bayi kuma mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa Allah tabaraka wata'ala ya hori bayi ne da dawwama akan tuba zuwa ga Allah da istighfari ga Allah tabaraka wata'ala na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzonsa ne ya bayar da amana ya isar da saƙon Allah ya kwaranye dukkanin dufai kuma ya yi nasiha ga al'umma ya yi jihadi don daga addinin Allah iya ƙoƙarinsa har lokacin da mutuwarsa ta zo masa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalansa da sahabbai ne da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar da addini zai yi amfani bayan haka ya ku yan uwa kamar yadda ni ambata muna mu tana bayani ne akan tuba zuwa ga Allah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah daga dukkanin laifin da kuke aikatawa in kuka yi haka za ku samu arziki duniya da lahira lalle Allah ya hore ku da tuba a wurare daban-daban a cikin littafinsa mai girma haka manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hore mu da tuba a cikin sunnarsa mai tsarki saboda haka ka sani ya kai dan uwa a wannan rayuwar taka kana da dama kana da lokaci matukar kana raye kana da lokacin da za ka iya yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wa da neman da istighfari da komawa ga Allah don neman rahamarsa kana son rahama Allah to ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle ƙofar tuba tana nan buɗe har zuwa ƙarshen zamani ma'ana zamanin ka kai keɓe da zaran makoshi ya kawo ga hulko to shi kenan kai an ruhe maka ƙofar tuba da zaran ka mutu shi kenan ƙofar tuba ta ƙare gare ka sai dai wani kuma don haka ka tuba kamin mutuwa ta zo maka ba ɗaya daga cikinmu wanda ya san lokacin da mutuwa za ta zo mai tun da haka ne ko to wallahi mu taru mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yana laifi laila nahar mu yana laifi ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah bai yahe muna laihukan da muka tabkawa laila nahar wallahi da numbani to amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala kullum yana nan yana jiran bayi su duba daga laifi mala'ikun da ma Allah subhanahu wata'ala ya sa masu rubuta ayyuka ɗaya yana gehin dama ɗaya yana gehin hagu ɗaya yana rubuta ayyukan alkhairi ɗaya yana rubuta laifukan da ka yi da zaran ka ƙudurta za ka yi aiki na alkhairi sai a rubuta lada ɗaya idan ka aikata aikin alkhairi sai a rubuta maka lada goma zuwa sama idan kai niyyar aikin sarri ba a rubutawa sai ka aikata lalle wanga aiki naka na kai kai shi sai a rubuta zunubi ɗaya Allah mai rahama ga bayi zunubi ɗaya laifi ɗaya bayan an yi jira an yi ta jiran ka bari kakkai kakkai in kai sai a rubuta ɗaya wancan aikin alkhairi da ka kudurta sai a rubuta da ka aikata sai a rubuta goma zuwa sama amma wani duk da wannan idan da za a buɗe littafan ayyuka ne nan duniya a gwada mai wallahi sai ya fashe da kuka Allah ka ba mu ikon tuba da komawa zuwa gare ka lalle tuba ana karɓar tuban bawa matuƙar rayuwa ba ta kai ga makoshi ba amma idan rayuwa ta kawo ga alhulkum to wannan kan shi ke nan da babu maganar tuba ko ka tuba aikin banza ne shure-shurenka da kuginka aikin banza ne ba a karɓa a wannan lokacin babu rahama sai ga Allah baraka wa ta'ala da yake shi Allah in yayi niyyar baiwa da rahama ga bawansa ya fa'alo ma ya sha'u ne Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a cikin littafinsa mai girma ya kowanne suka yi imani ku hatu zuwa ga Allah tuba tatacciyar tuba wadda babu komawa zuwa ga laifi idan kuka yi haka tabbas ubangijinku zai gafarta muku dukkanin kurakuranku kuma ya shigar da ku aljanna wadda aljannan nan ƙorammun nema suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna a wace rana za ku samu wannan ranar da Allah baya kunyata manzonsa sallallahu alaihi wasallam da shi da masu imani wayanda suka yi imani tare da shi ranan nan hasken masu imani sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da wayanda suka biyo su da kyautatawa har ranar alkiyama kowane haske ne na tahiya gaba gare shi da kuma bayansa lokacin nan suna cewa ya ubangijinmu ka cika muna haskenmu ya Allah ka gafarta muna lalle kai ne mai iko akan komai Allah ka gafarta muna zunubanmu ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala kamin fa a ruhe kofar tuba in fa aka ruhe kofar tuba to wallahi babu tuba ku jiya zuwa ga maganar Allah da yace lalle tuba ga wayanda suka aikata ayyuka muyagu saboda jahilci akan ba su sani ba sannan suka tuba nan da nan suka gano laihinsu suka dawo ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine tubar kana jin kayi laifi ka gane laifi na maza maza ka dawo ka bar laifin kana aikata laifi aka yi maka bayanin zina haramunta daga nan kasa layi ka tsaya nan ƙarya haramun ta kabbari giba haramun kabbari hasada haramun kabbari gulma haramun kabbari duk wani aikin haramun da an ce ma haram nazaru ilal ajanibiyya haramun sai kabbari nan da nan Allah ce duk waɗanda suka yi haka to Allah zai karɓi tubarsu gaba ɗaya lalle Allah mai hikima ne ga bayinsa gaba masani ne sannan kuma duk abin da Allah ya yi akwai hikimar da Allah ya yi wannan abin tuba ba ta kasance ba ga wayanda suka aikata muyagun ayyuka amma suka yi taushar holiyarsu suka yi abin da suka ga dama sai lokacin da ɗayansu mutuwa ta zo mai sai ta yanzu kan ya tuba tuba tana da amfani ba ta da amfani matuƙar rayuwa ta kai gargara hakanan waɗanda suka mutu suna kafirai da waɗanda suka mutu bakin gargara suka tuba irin tuba fir'auna to wannan tuba ta su gaba ɗai ba ta da amfani gare su ya ku mutane yaya mutum zai rabkana ga wanda babu abin da yake koyowa gare ya kake jahiltar aikata tuba zuwa ga Allah ga wanda yake shine masanin boye da bayyane ya ko bayan Allah mu tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa yana cewa ku tuba zuwa ga ubangijinku wallahi ni dinnan da kuka gani duk da Allah ya gafarta min in yi wani laifi ban yi baɗin ya yahe min da abin da ni da abin da ban yi ba iya rayuwa ta Allah ya gafarta min jiran ɗaya aka yi in mutu in shiga aljanna amma duk da wannan ina tuba a cikin yini zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yini ina tuba ga Allah sau ɗari a kowane yini aƙalla manzon Allah yana astagfirullah wa tubu ilai. ko astagfirullah astagfirullah astagfirullah ko astagfirullah wa tubu ilai. kowane yini manzon Allah yana sau ɗari tare da Allah ya gafarta masa wannan hadisin imamu muslim ya ruwaito shi ku sani ya ku bayan Allah lalle fa duk wanda ya tuba daga duk tarshiyar laihukan da ya aikata ya zama kamar wanda na ɗaya bai taɓa laihin ba gaba ɗaya an yahe mai an karkare ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muna waɗanda an mafifita daga cikin masu laihukka su ne waɗanda da sun yi laihi za su yi istighfari ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a hadisinsa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce lalle Allah yana son ho masu tuba kuma yana son masu tsalkake ayyukansu ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle Allah yana yana da wani irin farin rai da farin ciki ga tuba bawansa lokacin da bawan nan ya tuba zuwa ga Allah fiye da ɗayanku wanda yake akan dabbarsa yana a cikin daji a cikin hamada inda ba itace da ka yi tahiya ta kilomita ɗaya ba ka iya gane inda ka hito saboda cikin hamada kake yana tare da dabbarsa da abincinsa da guzurinsa gaba ɗaya duk da ruwan sha baya da sai bisa dabbar sai wannan dabbar ya ɗan tsaya kaɗan ya huta sai wannan dabba ta kucce da abinci ne da abin sha ne ya yi dibi ya leka ya yi bida ko ina bai ga wannan dabban ba ya ɗebe ɗan maha daga gare ta sai zo wajen icce inuwa ya ɗan kwanta ya gincira yana jiran mala'ika mai ɗiban rai kawai ta zo ya ɗebe ɗan maha ga wannan rayuwar saboda bai ga dabba ba bai ga abinci ba bai sa ran su dawo bai tin kansu to da dawa zai bi dashi nemo mai saboda hamada ake ciki yana nan cikin haka kawai sai ya ga wannan dabba ga ta tsaye da abincin da komai ta dawo inda suke inje Allah ya sa hannu ya kama ragwamat wannan ragwamat sai ya saboda tsananin farin cikin da ya kama shi sai ce ya Allah ni abbawa ni a ubangijinka kai abbawa ne wai godiya ta yi mu Allah ya Allah ni ne ubangijinka kai abbawa ne me yasa ya kure saboda tsananin farin ciki da ana kama mu da kuskure da yabo ne wanda ya dibi mahalicci ya ce shi abbawa shi a ubangiji ne ai yabo ne amma da yake kure ne ba za a kama shi akan wannan wannan hadisin buhari da muslim suka ruwaito shi ina roƙon allah ya amfanar da ni da ku da shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ku bayan allah ku yi salati ga wanda allah mai girma da ɗaukaka ya hore ku da yin salati gare shi a cikin littafinsa mai girma inda allah ya ci? lalle allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku masu imani ku yi salati ga annabi tare da taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa bariki ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid godiya ta tabbatar ma Allah mai sanya masu da'a su dace da shiryarsa mai shiryar da masu imani zuwa ga hanya daidaitacciya na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne ya isar da sakon Allah shi ne mafifici ga duk wanda ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi tsira da aminci ga bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da kuma sahabbansa gaba ɗayansu waɗanda suke gaugawa zuwa ga tuba ku sani ya ku bayin Allah lalle kamar yadda malamai suka ambata tuba fa tana da sharuɗa guda shida sharadi na farko ga tuba shine mutum ya tabbatar da ya yi niyyar tuba saboda Allah azza wa jalla sharadi na biyu lalle mutum ya tabbatar da ya yi da ya sani a kan laihin da ya aikata da ya sani bai aikata laihin nan ba duk wanda ka da ya sani akan abin da ya yi baya ana sa ran ba zai koma ba sharadi na uku shine tiranta daga laihin ka bar laihin gaba ɗaya ka kaurace masa ka kaurace ma mutanen layi in giya ta ka bar sha ka bar mutanen giya in zina ta ka bar zina ka bar mutanen zina in liwadi na ka bari ka bar mutanen liwadi in ƙarya ta ka bari ka bar mutanen ƙarya in rashawa ta ka bar rashawa ka bar mutanen rashawa duk aikin da an na laihi ka bar shi ka bar masu yi ne don idan ka bari ba ka bar masu yi ba za ka koma ba da daɗewa sharaɗi na farko ta niyya akan ba za ka koma ba na hudu sharadi na biyar shine mai da duk abin da ka zalunta zuwa ga masu shi in haka na yiwa sharadi na shidda shine tubar ta kasance a yi ta cikin lokacin da Allah zai karba ma'ana kamin lokacin da za a rufe kohar tuba ya ku bayin Allah lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya hoyi magana ya ambaci ya kirayi ainihin waɗanda suka yawaita ayyuka muyagu ga kawunansu tare da cewa sun yi barna amma Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa da kwaɗayin tubarsu ya ambace su cewa bayi ne ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ce ya ku bayina waɗanda suka yawaita ayyukan ta'addanci da ta'asa ga kawunansu kada ku ɗebe ɗan maha ga rahama Allah duk laihin da ka yi to kada ka ɗebe ɗan mahar in ka tuba Allah ba zai yahe maka ba a'a Allah yana jiran bawa ya tuba Allah zai yahe Allah ka yahe muna laihukanmu lalle Allah mai gafarta zurubai ne gaba ɗaya kuma shi Allah mai gafara ne mai rahama ku koma zuwa ga Allah ku miƙa wuya ga Allah tun gabanin azaba ta zo muku sannan ba mai taimakon ku ranar alkiyama ku koma ku bi mafi kyawun abin da aka saukan muku daga wurin ubangijinku ma'ana ku bi littafin Allah ku bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin azaba ba ta zo muku ba kuce alhalin ba ku sani ba har akai. rayuwa ta ce ya takaici na a kan sakacin da ni yi game da bambautawa Allah ba baraka wa ta'ala na kasance a rayuwata ina mai izgili da masu addini ba ni in yi ba ba in gyara ba in niga su ustazu niga ahalin sunna wando na ya ɗage ko jallabiya ce ta ɗage ko yana asawaki ko ge mai dasasa bai share ba ina masa izgili a rayuwa na kasance cikin wannan halin ko rayuwa ta kai tana cewa da dai Allah ya shiryar da ni da na kasance cikin mahu tsoron Allah ƙarya ta kai Allah ya shirya da kai ya gwada ma shirya ya aiko manzanni manzanni sun wuce malamai sun biyo bayansu sun ci gaba da gargadi da wa'azi a wurare daban-daban a majallu a gidajen talabijin a gidajen rediyo a kafafen watsa labarai daban-daban membarori na wa'azi da wuraren hudu ba ƙarya kai kai kaji wa'azi wallahi ko rayuwa ta ce lokacin da ta ga azaba da a ce akwai komawa za a ban ɗan dama awa guda in koma duniya da na kyautata aikina ina wallahi kama kara Allah ya ce ina ai ayoyina sun zo maka ka ƙaryata ayoyina ka yi girman kai ka zamo cikin kafurai wallahi yau ba abin da za mu yi maka sai azaba in ji Allah ya Allah duk wanda ka shigar a cikin wuta hakika ya tozarta ya walakanta ya halaka wallahi azzalumai ba su da mai taimakon su. ya Allah mun ji manzonka ya zo yana kira zuwa ga imani ya Allah mun yi imani Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka karkare muna muyagun ayyukanmu Allah ka samu mutu tare da mutanen kirki ya Allah duk abin da ka yi muna alkawali ga manzanninka na rahama da aljanna da falala da kayan ni'ima da abubuwan da ka aje muna wanda rai bai ko taba tunaninsu ba ya Allah ka ba mu su Allah kada ka kunyata mu ranar alkiyama lalle kai Allah ba ka saba alkawali in kai za ka cika ya Allah ya Allah ka ba mu rayuwa kyaukyawa a duniya Allah ka ba mu rayuwa kyaukyawa a lahira Allah ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ka kyautata ƙarshenmu ka kyautata al'amuranmu gaba ɗai Allah ka nisantar da mu daga azabar wuta ya Allah ka sanya ayyukanmu na ƙwarai su zama su ne na ƙarshe ya Allah ka sanya kwanukanmu na ƙarshe su zama waɗanda muke bauta maka ne ya Allah ya Allah ka ɗaga musulunci da musulmi ka ƙasƙantar da shirka da mushrikai ka ruguza mushrikai duk inda suke ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka alhamdulillah والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد عدى الله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وقابل التوبة شديد العقاب أمر أمته بمداومة التوبة والاستغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب تفوزوا وتستعدوا في الدارين فإن الله تعالى قد أمركم بها في غير ما آية من كتابه وأمركم نبيه بالتوبة في سنته المطهرة لذلك فاعلم أيها الأخ إنك في فسحة من أمرك ما دمت هيا تكثر من التوبة والاستغفار وترجو رحمة الرحمن وأن باب التوبة مفتوح إلى آخر الزمان أعني زمان أجلك الخاص بك أيها الإنسان فإن التوبة تقبل من العبد ما لم تبلغ الروح الحلقوم فإذا بلغت هذا المكان وهو مقيم على الذنوب بدون توبة فلا قبول حينئذ ولا رحمة إلا إذا تفضل الله سبحانه وتعالى عبده فإنه ما شاء كان فقد قال له سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوها أتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك, إنك على كل شيء قدير فتوبوا إلى, إلى ربكم أيها الناس قبل ذلك باب التوبة عنكم فإذا بلغت الهلقومة فإذا بلغت الروح الهلقوم فلا توبة واسمعوا إلى قول خالقكم جل وعلا إنما التوبة على الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالتهم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فيا أيها الإنسان كيف تغفل لمن لا يغفل عنه وكيف تجهل من يعلم علم اليقين أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد فهذه فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى مئة مرة في اليوم رواه مسلم واعلموا أن التائب واعلموا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما بينته السنة واعلموا أيضا أن خير الخطائين المستغفرين كما قال صلى الله عليه وسلم وقد قال جل ذكره إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرها بتوبة عبده حين يتوب إليه حين يتوب إلي من أهدكم كان على راهلتي بأرض فلات فانفلتت فانفلتت من وعليها طعام وشرابا فعيس منها فأتى شجرة فالطجع في ظلها قد أيس من راهلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائما عند فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفر اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفر رواه البخاري ومسلم نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين عباد الله عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الموفق الطائعين وهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من تاب إلى الله وأبدله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين إذا أخطأوا يسرعون إلى التوبة واعلموا عباد الله إن, إن للتوبة شروط شروط ستة كما ذكرها العلماء الشرط الأول في التوبة أن يقصد بها الإخلاص لله عز وجل أي النية الخالصة النية الخالصة في التقرب إلى الله عز وجل الشرط الثاني هو الندم على فعل الذنب الثالث هو الإكلاء عن الذنب الرابع هو العزم على عدم الأودة الخامسة هو رد المظالم إلى أهلها السادسة هو أن يقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة عباد الله إن الله عز وجل خاطب المسرفين على أنفسهم فسماهم عبادة مع أنهم مسرفون على أنفسهم وفتح لهم باب التوبة وأخبرهم بأنه يغفر الذنوب جميعا فقال جل ذكره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس أن تقول نفس يا هسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول هي لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من, فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر ودمر الكفر والكافرين وسائر أعدائك وأعداء الدين أجمعين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا وسائر أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمام المسلمين ووفقه لما تحب وترضى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم يا الله غفرت منا كرا كرا مو غبا ka shiryar da mu shiryar da ba bata ta marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kara manta da babban limamin wannan masallaci imamu Muhammad Abdullahi Tela ya ji sauki kwarai amma dai har yanzu tsayuwa lokaci mai tsawo ya yi hudu ba akwai dan nauyi shi na sako haga bai hito ba Allah ya ba shi lafiya da shi da sauran marasa lafiya na ga malam abubakar gamboa ga yanan ya ji sauki ya hito cikinmu mu allah ya ƙara ba shi lafiya da sauran marasa lafiya gaba ɗaya kashe-kashen da aka yi cikin wannan ƙasa tamu allah ka yi muna mafita allah ka yi muna magani wayanda aka kashe bigairi maktasabu allah ka isan musu Allah wayanda ka kwatar dukiyoyin al'umma Allah kai musu magani Allah ka isan musu ka isan muna gaba daya Allah kai muna zaɓin shugabanni na gari wayanda ke gare mu Allah ka ba su ikon yi muna adalci zaben da ke tahe Allah kai muka sa gaba Allah kai muka koma gare ka Allah zaben ka shine namu ba namu ne naka ba Allah ka zaba muna tun daga sama har ƙasa Allah ka zaba muna mutane na gari ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم